وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla balalatin finna. da kiwani wa akhawati filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku lissafin nasara ashirin da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu idan ba ku manta ba muna cikin suratun nur alarama sai allah maɗaukin sarki ya ce mai wa'an ki ul'ayama min منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم واتو مسلم تينا karantar da masu إيماني kyawawan ɗabi'u domin a tsarkake community na musulmai yadda zai zama yana da bambanci da community na waɗanda ba musulmai ba a jiya mun ji an yi magana a kan suturar mace kuma idan ta ado suwaye ne kawai aka yadda su ganta a cikin ado da kwalliya wannan ya nuna dole iyaye sai mun sa ido akan suturu da 'ya'yanmu suke sawa suna fitowa akan titi yana da ƙona zuciya ƙwarai da gaske idan mutum ya kalli yadda 'ya'yan musulmai yau suke ainihin wato bayyana akan titina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sinfani min ahalin nari lam arahuma akwai wani wasu dangogi na 'yan wuta in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce shi bai riske su ba a zamaninsa babu irinsu amma annabi ya ce nan gaba kamin kiyama ta tsaya za a same su to a cikin wayannan dangogi guda biyu na 'yan wuta sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani Sa'un, kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka matil buktil ma'ila la kulnar janna, wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamin kiyama ta tsaya wasu mata za su bayyana wayannan mata za Ka gansu kasiyatun gasu suna da tufafi amma ariya tun tsirara suke suna da tufafi kuma ga su tsirara sifofi biyu masu kishiyar juna wato a haka dai akwai tufafin da suka saka amma a kallo na shari'a na musulunci wannan tufafin nasu bai gamsar ba kamar tsirara suke a tabarau na musulunci in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ilatun mumilatun karkatattu ne masu karkatarwa ai tufafi da 'yan mata da dama suke sawa su fito kan titi yanzu kai da ka gansu kaga kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun wato wani ɗinkin da ka gani ba sai an faɗa maka shaidan ne ya yi dictation aka yi ɗinkin ba saboda duk wani sharuɗan tafiya wuta babu wanda ɗinkin bai cika ba kuma abin da zai kona maka rai da dama daga cikin telolin da suke wannan ɗinkin kuma su ma telolin musulmai ne kenan wannan ya nuna sana'a ta ɗinki tana buƙatar a musuluntar da ita har ya zuwa yanzu ba magujiya ce bata musulunta ba domin irin wayannan ɗinkokin da ake wa 'yan mata irin ɗinkin da suke cewa show glass akwai ɗinkin da suke cewa show glass wanda yajiri mai shara-shara ake samu da shi za a yi in farin yadi ne sai ta sa baƙar breziya da bakin wando daga waje very transparent kana ganin abin da yake ciki wayan an yi magana sai su ce show glass so in ba a tuba ba a shirya zama a wutar jahannama bayan an gama da show glass akwai wani dinki da suke yi wanda suke ce zura hannu masoyi ɗinki ne za ka ga hannu rigar za a yi shi wani fafarere hakan nan ko ba ku gani suna yi idan ta daga hannunta sama da gashin hamatarta da rabin mamanta duk a waje ne to wai shine zura hannu masoyi wai idan fira ta yi daɗi to sai ta daga hannu ta ɗan yi miƙa shi kuma gaye zai ɗan samu alawus shi kuma shi kenan sai ka ce golkifa akwai dinkin da suke wanda suke cewa jahannama ga fasinja wai dinki ne jahannama ga fasinja wato kaga nan gurin ita kanta ta yarda da cewa hanyar tafiya wuta ce akwai leƙa gaye ga sunan dinki iri-iri akwai dinkin da suke cewa fitted wanda shi ko ina jikinta sai an auna haka za ka ga ana bi jikinta ko ina ana so in ta sa kayan ya zama kamar fenti aka mata kayan ya bi jikinta duk wani tudu da gangare da kwari da lungu da sako da kwazazzabo da ke jikinta duk sai an gane kuma musulma ce yar musulma telan da ya ɗinka shi ma mai musulmi ne kawai ƙato budurwa ta tsaya a gaban tela sai ka ce gawa shi kuma sai bi yake yana lalla guda ta wai guda ta yake zai mata ɗinki da irin bel ɗin nan tasu akwai ta bel da suke da ita haka mai ɗan lambobi a jiki to da ita zai rinka gwadawa ko ina jikinta sai ya auna ya manna mata a kafada ya ja yana bi da babban yatsansa sai ya dire yana shafa mata kafada sai ya iso kafaɗarta ta dama in ya faro daga hagu ga yaron tele shi kuma a gefe da biro da ita karra in ya ja ya kai sai ya girgiza kai ya kalli yaron ya ce sha bakwai sai gidan shi kuma yaron sai ya rubuta ba ka ake yi ba ko ni kadai na taba gani shi kenan ya ce ta juya baya ya manno tun daga saman bayanta yana bi da babban yatsansa yana shafa mata baya har sai ya iso wajen mazaunanta ya girgiza kai ya ce ashirin da ɗaya daga nan ya ce ta juyo in ta juye zura hannu haka kamar zai rungumo ta wai zai yi canjin bel ne ya miƙa daga nan zuwa nan zai yi passage shikenan sai sai ka ce ya bada sadaki sai sai ya jawo zai gwada shan cikin ta ne da tudun kirjinta domin a ga yadda za a yi saboda haka in ya zo yana yi tana ƙara tamkewa yana ja tana tamke sosai Allah ka gafarta mana kuma shi musulmi ita ma me musulma wayannan ɗinkuna na fitsara matukar suna kan hanya ana bin titunan mu da su to banna ba za ta kare ba cikin al'umma idan ana so a tsarkake al'umma mu ta zama al'umma mai tsafta dole sai kowa ya ji tsoron Allah a gefen ka kai kare abin da zaka iya karewa tela an kawo maka irin wannan dinkin cewa ka yi tambaya matar aure ce mijinki zaki yi wa ko budurwa ce a budurwa ce za ta sa ta fito akan titi to yi mata wa'azi ka ce ki ji tsoron Allah Allah ya hana kuma ni wannan ɗinki ba zan yi ba je ki nemi wani telan ba da ni ba gaɗa a makabarta mai da mata kuɗinta da kayanta idan ta je teloli kamar guda uku ko hudu suka mata wa'azi watakila tsoron Allah sai shiga kanta sai ta fara tunanin abin nan fada nake yi ba daidai ba ne. bari in gyara in bi Allah Allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare ka to bayan ƙur'ani ya gama magana akan ya za a tsaftace tufafin al'umma domin shi zai rage aukuwar zinace-zinace in mata suna yin dress wanda ya dace na musulunci islamic dress to sha'awa ba za ta rinka yawo tsakanin al'umma ba za a samu sauƙi za a samu kariya kaga an samu ci gaba kenan to bayan an tsabtace ɗinkuna da tufafi da jama'a suke sawa har yanzu idan ana so a takawa zina burki to kuma sai an yawaita aure a cikin al'umma saboda haka a wannan aya sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa an kihul ayama minku ya ku waliyai ku aurar da ayama da ke cikinku a aurar da me ayama da suke cikin mutane menene ayama ayama jam'i ne na aimu in an ce aimu singular in an ce ayama ya zama plural ina fata an gane wannan to wa ake cewa aimu aimu shine duk namijin da bai da mata ko matar da bata da miji ƙarami ne ko babba ne karama ce ko babba ce ya zama aini idan da kana da mata ka rasa sai a ce amar rajulu in mace ce da tana da miji ta rasa miji sai a ce amatil mar'atu kalmar aimu kalmar ayama ta tattaro duk wani gauro da gauruwa da tsulu da tsuluwa da tazuru da tazura da bundaki da bundaka da gauriki da gaurika da gwarangwami da gwarangwarmi duk sun shiga cikin wannan kalma ta ayama da an ce ayama dukkan wani wanda bai da mata ya yi mai ya shigo a ciki malamai suka ce yaren larabci yana da faɗi kwarai da gaske komi ka samu da sunan shi amma goro saboda ba a bashi muhimmanci ba da macen goro da namijin goro da tsohon goro da matashin goro da matsakaicin goro da siniya goro da jiniya goro duk da aka tattara su kuɗin goro aka musu aka ce a yama Allah ya ce duk inda aka samu ayama in ji Allah ku yi kokari ku aurar da shi domin aure shine abin da zai sama wa ɗan adam hanyar da zai biya bukatarsa ta sha'awa buƙata mai tsafta cikin yardar Allah ba tare da an wa ba ba tare da an wa Allah ba shi aure yana da ban sha'awa yana da tsafta shi yasa zaka ga ba faɗuwar gaba ba ɗarɗar a cikin harkar aure ba kunya ba tsoro a cikin hanyar aure da an ce aure ne to za ka ga kowa ya samu natsuwa hankalinsa ya kwanta yanzu idan kana neman yar mutum da aure ka tura waliyanka sun je sun nemi izini ya ba da izini an san da zaman yana neman yarinyar da aure sai kaga idan ka je gidan fira babanta yana iya bude muku falonsa ita yarinyar da kanwarta ko kaninta ko wani abu mai kama da haka su fito ku zauna ku tattauna duk wanda ya zo ya wuce ko ya ku hankali a kwance a natsuwa ba damuwa da an ce menene sai a ce ai wane ne ya zo wajen wance sai ka ji an ce Allah sarki to Allah ya haɗa kansu Allah ya daidaita su kowa sai ka ji ya faɗi kalma mai kyau wanda inda fasikanci kake neman yar mutum ba za ma ka yadda ya san labarin ba ballantana har ka buƙaci ya buɗe muku falo inda nan ne za ku zauna ku tattauna da ita haka ne ko ba haka ba ne na'am yanzu mace idan aka baka ita ka auro ta iyayenta sai ka ga su za su sa a ɗauko ta a kawo ta ina a kawo ta gidanka idan za a kawo ta idan akwai yalwa sai kaga sun siya mata gado da katifa da kujeru da duk abin da ake bukata haka ne ko ba haka bane idan aka kawo ta gidan na'am daga can gidansu za a turo wasu mata su zo su gyara mata daki a gyara ko ina gadon ba karami za a kawo ba sai a kawo babba 6 by 6 ko 6 by 7 wanda akalla zai iya ɗaukar mutane guda biyu sai a kawo fululluka ba za a kawo fulo ɗaya ba sai a kawo fulo akalla guda nawa guda biyu a ɗora a kan gadon na'am tambaya nan gurin shine dawa dawa aka tana dawa ba ku an samu ba dawa dawa da ita matar da mijin kuna jin ba su san me za a yi a kan gadon ba sun sani ko ba su sani ba amma da yake aure ne akwai wani abin kyama a ciki babu wani abin kyama a ciki da Allah zai azurta matar ta samu ciki mijin na murna matan na murna uba na murna uwa na murna iyayen ango na murna abokai na murna kowa yana Allah ya sa albarka mijin shi da kansa zai je yana ba da labari yana alhamdulillah ga ta ta dan fara tofar da yawo ina jin ba mamaki an dan samu wani bako hakan nan to amma kadara fasiki ne yake neman wata fasika sai ta ciki zai je gaya wa babanta ya zo kofar gidan ya sallama in baban ya fito ya ce yaya ya ce ni ne dan asabe a ce to me ke tafe da kai dan asabe ya ce ba ku ga <laughs> wannan shi zai nuna maka tsafta da aure yake ciki shi yasa Allah ya ce wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum wannan ne dalilin da yasa Allah ya tara wa aure lada mai yawa idan kana da mata duk abincin da ka ciyar da ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ne na'am nemo mata abinci da kake yi annabi yace Allah zai kankare maka zunubai a sanadiyar wahalar da kake sha wajen nema mata abinci duk loma ɗaya da ka sa a bakinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ne kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace misali ga mai mata ga maran mata kowa yana da naira dubu ɗaya aljihunsa sai suka zo wajen wa'azi sai muka ce a taimakawa asusun marayu sai mai mata mara mata goro ya shahadar kuda ya ɗauki naira dubu ɗayan sai ya bada fi sabilillahi gaba ɗaya mai mata kuma ya koma da naira dubu gida ya ɗan siya wa matarsa gasasshen nama da ɗan lemo da ɗan masha Allahu suka zauna aka ci aka sha aka yi nishaɗi aka yi taɗi ta ce mai gida Allah ya ƙara buɗe annabi ya ce wannan mai matar ya fi wannan goron da ya bada kuɗinsa sadaka gaba ɗaya lada a wajen Allah in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wato irin lada da Allah maɗaukin sarki yake baiwa mace idan ta yi aure daga sanda mace aka yi aurenta tana ɗakin miji daga rana Allah zai sa mala'iku su rinka rubuta mata lada ba za a daina rubuta mata lada aure ba sai ran da ta mutu ko auren ya mutu amma matukar tana da rai kuma tana gidan mijin mala'iku ba za su daina rubuta wannan baiwar Allah lada ba in bacci take lada ake rubuta mata in zaune take lada ake rubuta mata in girki take lada ake rubuta mata in yaranta take yi wa wanka lada ake rubuta mata ta share wa mai gida gida lada ta zuba mai ruwa a buta lada ta masa tuwo lada ta kwashe lada ta lada lada lada lada kullum a cikin lada take aure albarka ne ya ko bayan Allah ko ba albarka bane albarka ne shi yasa Allah ya ce wa hul ayama minkum ɗaya daga cikin magabata yana cewa da Allah zai sanar da ni saura kwana uku in mutu in ban da mata sai na yi cuku da kamin kwana uku nan za su cika ya zama da na yi aure aka ce saboda me ya ce khashiyata an aqifa amama rabbi bi gairi zawaj saboda kada kiyama ta tsaya a ce masu mata ku yi layi a nan gwauraye ku yi layi a nan in fada cikin layin gwauraye ga layin masu mata ya ce ina jin tsoron wannan ya same ni a ranar tashin alkiyama ko kwana uku ya sauran mun a duniya sai na yi kokari na yi aure ya Allah ka buɗa wa matasan musulmi dama su yi aure ka ba su mata na gari ka buɗa musu kofofin arziki da za su iya rike iyalansu Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya ce wa salihina min ibadikum wa ima'ikum da nagartattu daga cikin bayinku da ku kuyanginku ai salihina lizawaj waɗanda za su iya yin aure za su iya rike aure Allah ya ce idan kuka samu wannan to ku musu aure in ji Allah sai Allah ya ce in yakunu fuqara idan da talakawa ne kamin su yi auren to idan suka yi auren yughnihimullahu min fadlihi Allah zai wadata su daga falalarsa kenan maganar da ake cewa aure na kawo talauci ya ku bayin Allah wannan bayahudiyar yahudiyar aqida ce ta saba wa qur'ani ta saba wa sunna ta saba wa hankalin masu hankali saboda ga qur'ani ya ce in ya yakunu fuqara Allahu min fadlihi idan da su talakawa ne Allah zai buɗa musu wannan ya nuna aure wadata yake kawo ba talauci yake kawo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa salasatun alallahi aunuhum mutane guda uku haƙƙi ne a wajen Allah Allah ya alƙawari zai taimake su wasu ne waɗannan mutane guda uku ya rasulullah na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace algazi fi sabilillah sojan musulunci da ya tafi jihadi don Allah Allah yayi alkawari zai taimake shi mutum na biyu almukatabul ladhi yuridul da. bawa wanda mai gidansa ya rubuta masa mukataba yace ka rinka biyan kaza kaza duk wata in ka biya na wata kaza na yanta ka ka zama da to Allah zai taimaki bawan ya bashi abin da zai iya biya wane ne mutum na uku annakihu yuridul afaf duk matashin da ya yi aure dalilin da ya sa ya aure domin ya kare kansa daga fadawa cikin zina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya masa alkawari sai ya taimake shi wanda allah zai taimaka talaucewa zai yi ko data zai samu sannan in ka ɗauki abin ma a hankalci abin da zaka gani kenan yanzu idan ka shiga cikin garin yolan nan da jimeta ka rinka ganin kantama kantaman gidaje da allah kantama man gidajen nan da nake gani duk da ni bako ne a jimeta da yola da Allah gidajen gauraye ne ko na masu mata ne ba ku an samun ba flashika da nake gani akan hanya suna gittawa na gauraye ne ko na masu mata ne kantama kantaman kantina da supermarket da nake gani na gauraye ne ko na masu mata ne to ya za a ce aure talauci yake kawa kuma masu mata ke da manyan gidaje ke da manyan motoci ke da dab dab ke da kantama kantaman shaguna kuma an ce aure yana kawo talauci kun ga wannan ya saba wa hankali ma gaba daya na san a garin nan akwai mutumin da ke da watakila mata hudu da yaya kamar guda arba'in amma in kuna taɗin talauci sai dai ya sa muku baki domin ya rena muku hankali amma shi bai san ana talauci ba kuma na san akwai gauro da ko budurwa bai da ita amma yana kwana a shagon zaure a aljihun zaure a nan yake kwana kuma sai ya kai karfe goma sha biyu na rana bai karya ba sai sha ɗaya da rabi ta yi in ya yi doguwar hamma mai hawaye ya ce za a yi tsiya a garin nan an an ce wacce tsiya za a yi ce to har karfe biyu mutum bai karya ba banda bala'i mai kamata a yi Na. kenan ashe maganan aure na kawo talauci wannan ba gaskiya ba ne. aure wadata yake kawowa saboda akalla yana koya wa mutane buge-buge na neman abinci yana hana mutane zaman banza yadda goro zai rinka yin zaman kashe wando mai mata za ka ga ya fafutuka domin ya samu abin da zai rufa wa kansa asiri Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah madaukin sarki mai yalwan falala ne sannan Allah masani ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarama وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا نعم وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا نعم ومن يكرهن فإن الله فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم الله sarki yace wal وليستعفف الذين la yajiduna nikahan waɗanda ba su da halin aure Allah yace to su yi hakuri su yi ta kamewa hatta yi yahumullahu ya humullahu min fadlihi har zuwa lokacin da Allah zai buɗa musu daga falalarsa saboda haka gauro yana son aure amma ba sadaki ba ɗakin da za a aje matar balle akwati mai taya ba yadda za a iya rike matar saboda haka goro sai ya ci gaba da kamewa ya yi ta haƙuri in ji Allah har zuwa lokacin da Allah zai buɗa masa ya samu damar yin aure kada ka ce to tunda mutum bai da masara ai dole ya je yawo awo to za ka auno wa kanka wutar jahannama ba tare da ka sani ba ina fata an gane wannan Allah ce waye ka ci gaba da haƙuri kana kamewa har Allah ya buɗa maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj faman lam yajid fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku taron samari an kira samari a nan gurin saboda samari wato su suka fi ƙarfin sha'awa ta neman aure sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istata'a minkum alba'a duk wanda ya mallaki sadaki kuma zai iya biya wa mace bukata ta aure annabi ya ce fale ta to maza ya je ya aure fale ta inda malamai suka ce fi'ili amri ne umarni ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai ka mallaki sadaki kuma za ka iya biya wa mace bukatar aure manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to maza wal fauru da gaggautawa fararun farilla ne ka je ka yi aure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma wanda bai da halin da zai yi aure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi solution sai ce fa alaihi bisawm na an bashi alternative ne ina umurta shi da rinka yin azumi idan baka da mata sha'awa tana damun ka to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka yawaita yin azumi na nafila ka yawaita yin azumi na nafila wannan azumin zai zama kaman dandaka kaman castration zai karya maka sha'awa yadda sha'awa ba za ta ingiza ka je ka saba wa Allah madaukakin sarki ba maluma suka ce wani lokaci zaka ga goro yayi azumi yayi azumi amma duk da haka sha'awa tana bin shi ba ta rabu da shi ba to yaya zai yi malamai sai suka bashi shawara suka ce daina cin abinci kala daban-daban cin abinci kala daban-daban na daga abin da ke ƙara sha'awa ina fata an fahimci wannan kada ya je ya ainihin wato ci gasasshen nama ga fefe cikin ga miss grill ga shish kabab ga omelette ga lemu ga five alive ga lakasira ga cibita a ya samu tuwon masara miyar kuka karta kafura dare da rana ya rinka ba ina fata an gane wannan idan ya lizimci cin abinci kala daya kar ya damu da maganan balance diet ko bai zama balance ba ambalan ya ci gaba da ɗiba haka wannan zai taimaka wajen rage masa sha'awa yadda zai zama sha'awa bata ingiza shi ya je ya auka cikin zina ba Allah ka gafarta mana shine wal na Ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli sai Allah ya ce walladhina yabtaguna min mimma malakat aymanukum waɗanda suka nemi mukataba a wajenku daga cikin bayinku abinda ake cewa mukataba Shi ne kana da bawa kana so ka taimake shi wato ka yanta shi amma so kake fanshi kansa sai ka ce wa bawan to na dora maka haraji duk wata ka kawo naira dubu goma in ka kawo na shekara ɗaya naira dubu ɗari da ashirin na yanta ka daga wannan rana to in kai haka ka taimake shi sai ci gaba da biya a hankali a hankali har ya fanshi kansa ya zama ɗa shi kenan shi ma ya samu yanci Allah ya ce to waɗanda suka nemi ku yi musu haka daga cikin bayinku da kuka mallaka Allah ya ce bohu ku rubuta musu wannan mukataba domin taimakon su ne za ku yi in alimtum fihim khaira in kun fahimci alkhairi tattare da su inji Allah madaukin sarki Allah ka sa mu dace sai Allah madaukin sarki ya ce wala tukrihu wa atuhum mimma lillahi alladhi ataku yayin da suke kokarin biyan ma idan kuna da halin da za ku taimaka musu su biya to ku taimaka musu wa atuhum ku basu min malillahi daga dukiyar Allah allati atakum wace ya baku malamai suka ce wannan yana nuna irin yadda falsafal musulunci yake kallon dukiya dukiya da ke hannunku kallon da musulunci yake yi mata an baku ku zama custodian ne ku zama masu lura da ita amma asalin dukiyar mallakar Allah ce wannan shine tabarau na musulunci duk wanda Allah ya ba dukiya ya gane wannan to zaka ga ba zai ji kyashin cire dukiyar Allah ya ba Allah ba amma wanda bai gane wannan karatun ba to sai ka ga ya iya cire naira ɗaya ya taimaki addinin Allah sai ka ga wannan ya ba shi wahala kwarai da gaske sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ciyar da dukiyarsu a cikin harkar addini da shi ne suka kera mutanen duniya kuma babu mai iya kamo su saboda su riga sun yi nisa sayyidina usman radiyallahu anhu lokacin da aka hijira daga makka zuwa madina kaf garin madina ruwa mai daɗi da za a sha rijiya guda ɗaya ce take da ruwa mai daɗi kuma aka yi rashin sa'a rijiyar ta yahude ce ga ba yahude da ƙin musulmi da jaraba son kuɗi saboda aka farashin yau daban na gobe daban farashin jibi daban farashin gata daban sai da aka kai matsayin da musulmai suna sayan guga ta ruwa ɗaya da sa'i ɗaya na dabino kamar ba da sa'i ɗaya na dabino a baka guga ɗaya ta ruwa saboda zaluncin ba yahude manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga abin ya yi tsanani an yi sallar isha ya miƙe a masallaci ya ce wa zai saya mana wannan rijiya ta wannan ba yahude ya kuma sa gugarsa tare da sauran gugar musulmai ma'ana ba zai fidda ba zai ware kansa daban da sauran musulmi ba yadda zai je ya ɗiba ya yi amfani da shi kowane musulmi ma yana da yancin da zai je ya ɗiba ya yi amfani da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mana wannan ni kuma na masa alkawari in kiyama ta tsaya ya nemi inda nake zan kama hannunsa na sa a buɗe aljanna da sa shi a ta da annabi ya yi wannan magana ya kama hanya ya shiga cikin gida sai na usman da ya dawo ya kwanta sai ya gagara bacci yayye bacci ya dauke shi ba zai dauke shi ba yana tsoro kada gari ya waye wani ya riga shi cikin daren ya tashi ya tafi gidan bayahude ya rinka dukan gidan bayahude bayahude tun yana tsaki yana kin budewa ƙashe da ya ji abin ya wuce hankali shi dole ya taso ya zo ya bude kofa ya ce wane ne yake duka min kofar gida da tsakar dare sayyidina usman ya ce masa ni ne duba wanda zai sai ga sayyidina usman ne ya ce kai ko ke tafi da kai gidana da tsakar dare haka ya ce rijiyar nan taka ita nake so ka sayar mu ba yahuda ya ce ba ta sayarwa ba ce ta gagari kundila ko sai na wasu ban yi shiru sai ce to me za ka ce idan na ce maka na saye ta dirhami kaza sai ya kamfato wasu kuɗi da suka wuce hankalin bayahudan bayahuda ya shiru ya ce na ce maka ba ta sayarwa ba ce sai ce me za ka ce idan na ninka kudin sai ya kara ninka bai bayahuda ya ce to bai gushe ba yana ƙara kuɗin har sai da bai hude ya ji abin ya wuce hankalinsa ya ce yanzu in na ce na sayar maka sai ka saya ya ce to ka sayar mun ka gani zan saya ko ba zan saya ba bai hude ya shiru ya rasa inda zai sa kai shi saboda ga kuɗi da bai iya tsallake su kuma bai so ya sayar wa musulmi can sai ya ce to na yadda zan sayar maka amma da sharaɗi rabin rijiya zan sayar maka ba duka ba sai na wasu mai ce ya za a yi kuma a sayar rabin rijiya ya ce eh wannan kudin duka za ka ɗauka ka ban amma rijiya ta muce ni da kai mu biyu yau gobe taka ce ka yi abin da ka ga dama jibitawa in yi abin da na ga dama gata taka cittatawa masoro taka ba ta zargadi haka za ka kaza sai na wasu yayi shiru sai ce ya amince ce to a kawo masa kudi cikin dare aka je aka kinkimo kudi aka kawo mashi washe gari sai na wasu ya sa aka yi shela a cikin gari ya ku jama'a yau rijiya ta sayi na usman ce ruwa kyauta duk wanda yake so ya je ɗiba kyauta ba sai ya zai yi ba amma gobe in Allah ya kai mu rijiyar ba tawa ba ce ta ba yahude ce dole sai ka saya da kuɗi da Allah wanda ya je ɗiban ruwa ruwan yau kawai zai ɗebo ko zai hada hada na gobe now wani ya je na kwana uku zai ɗebo wani ya ɗebo na sati ɗaya washe gari mai hude ya zo ya zauna tun da safe yana jiran masu sayan ruwa har rana ta take har ta koma ga ubangiji ta ba mutum ɗaya da ya zo sayan ruwa washe gari sai na usman ya sake sa to jama'a yau ma rijiya ta usman ce duk wanda ke son ruwa kyauta amma fa gobe ta bai hude ce kowa ya san yadda zai yi bai hude sai da ya kwana uku ba sai guga ɗaya ta ruwa a wurin ba sai ga ya zo ya samu sai na wasu yana cewa don Allah ka taimaka dan sauran ka sai ni sai na wasu ya ce ai ban da bukata ya ce a'a ba wai sai ka saya da daraja ba duk abin da ka saya na sallama ni dai ka raba ni da wannan rijiyar sai na Usman ya samu aljanna ko bai samu aljanna ba me ya bashi aljanna shirya dukiyarsa ya taimaki me ya taimaki addini sai na Abubakar radiyallahu anhu bayi yake saya yana yanta su ya sai bawa kafirai suna azabtar da shi ana ba bawan wahala an hana shi yanci ya sa kuɗi mai tsada ya sai bawan ya yanta bawan fi sabilillahi aka ba shi shawara aka ce to yanzu da irin waɗannan da kake saya ka sayi waɗanda za su rinka kare ka mana ya ce a na saya don Allah ne addinin Allah nake so na taimaka sai na abubakar radiyallahu anhu ta kai matsayin da a lokacin da za a tafi ɗaya daga cikin yaƙuƙuwan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi a lokacin tsanani dukiyarsa gaba ɗaya da kai kawo annabi manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ka bar wa iyalanka ya ce na bar musu allah da manzonsa sun ishe su sayyidina abubakar radiyallahu an sayyidina usman a lokacin da za a tafi yakin tabuka annabi ya miƙe a masallaci ya karanta wata aya ya ce man zallazi yuqridullaha qardan hasana ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يا شيخ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله يشي وزيبا الله رنشي رنشي Allah fayudha'ifahu lahu ab'afan kathira shi kuma Allah madaukin sarki zai ninka masa ninkin ba ninki inji Allah ana faɗin wannan magana sai na Usman sai mige sai ce ya rasulullah na ba da gudunmuwar raƙuma guda ɗari a lokacin abin hawa mafi tsada shine raƙumi kamar yanzu ne ka ce ka ba da jib guda ɗari shine yace ya ba da raƙuma guda nawa guda ɗari yace ya rasulullah wayanda za su haura kuma su je su yi jihadi na ba da takubba ɗari wanda kowa za a bashi guda ɗaya sannan raƙumin na ɗauki nauyin abincin wayannan raƙuma guda ɗari har a je jihadin a dawo sannan wanda zai haura raƙumin ya tafi jihadin na ɗauki nauyin cinsa da shansa har a je jihadin ko kwana nawa za a yi a dawo sannan wayannan sojoji guda ɗari da za su hau wayannan raƙuma na ɗauki nauyin cefanen gidansu da nauyin iyalansu har a tafi jihadin a dawo ni kare na dauka ya rasulullah annabi ya ce Allah ya kara maka albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake maimaita ayar yana maimaitawa sai dina Usman sai ya kara miƙewa yace ya rasulullah da na bada raƙuma 100 yanzu na kara raƙuma guda 200 da ta kubban waɗanda za su hau da abincinsu da abincin raƙuman da cefanen gidajensu har su je su dawo raƙumi 300 nan take annabi ya sake maimaita ayar annabi yana maimaita ya ƙara miƙewa ya ce na ƙara raƙuma guda ɗari hudu da abincin raƙuman da takubban da da da da da da na usman bai bar wurin ba sai da ya ba da raƙuma guda ɗari tara da arba'in da takobi ɗari tara da arba'in da abincin raƙuma ɗari tara da arba'in da abincin mutum ɗari tara da arba'in da cefanen gidajen mutane ɗari tara da arba'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ga ya sauko daga kan mimbari yana cewa ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yau yace daga yau Usman duk abin da ya aikata abun ba zai cutar da shi ba ko yana so ko baya so sai ya tafi aljanna babu abin da zai hana shi shiga aljanna sayyidina Usman radiyallahu anhu to abin da ya kawo wannan sun gane wannan sirrin na wa'atuhum min malillahi alladhi atakum sai Allah ya ce wala tukrihu fatayatukum alal bigai kada ku tilasta ku yanginku wato gazina in a aradna tahassuna ballantana idan sun nemi su ainihin wato kame a nan gudun ba wai sharɗi ne kada ku tilasta su in wato sun nemi su kame ba kenan ba su nemi su kame ba kuna iya tilasta su ba abin da ake nufi ba kenan haramun ne ku tilasta su su yi zina in ji Allah maɗaukakin sarki to in kuma suka yi niyyar kamewa kuka tilasta su to zunubin ya sake karuwa akan zunubin da Allah maɗaukin sarki zai baku akwai wani mutum munafiki zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana da wata kuyanga sai ya zama yana, yana tilasta kuyangar ta je ta yi zina domin ta samo mashi kuɗi sai Allah madaukin sarki ya kaddara ita wannan kuyangar sai ta karbi musulunci wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan in ya tilasta ta sai ta ce ba za ta je ba yakan mata duka har ta suma amma ta ce ba za ta yi zina ba sai dai ya kashe ta duk da cewa ita baiwa ce ba ya bace a wannan lokaci sai Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bigai in aradna tahassuna litabtagu aradal hayati dunya domin kawai ku nemi dan wani abu na rayuwar duniya Allah ya ce wa man yukrihunna duk wanda ya tilasta ku yanginsa su je su yi zina fa inna Allah to lalle Allah min ba'di ikrahihinna bayan tilasta sunan da yi gafurur rahim mai gafara ne mai jin kai shi za a kama da bala'in zinan amma su ku yangin da ya tilasta musu Allah ya ce zai ji kansu kuma Allah ya gafarta musu saboda haka fa inna Allah gafurur rahim lahunna lalahu ga su ku yangin da aka tilasta su yi zina su ne wa'anda Allah zai gafartawa ba wanda ya tilasta su suka yi zinan ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba laramma ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا الذين خلوا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله ما دوكين سركي ce walaqad anzalna ilaykum haqiqa mun saukar muku ayatin ayoyi mubayyinatin wa'anda suke bayyana muku daki daki dalla dalla duk wani abun da kuke nema a cikin harkar addinin ku Allah ya ce mun saukar muku ayoyin da suka bayyana muku wannan wa masalan min alladhina khalaw min qablikum Allah ya ce bayan mun sauko muku da ayoyi da suka yi muku bayani daki daki sannan mun buga muku misalai a wannan Qur'ani na waɗanda suka gabace ku domin ku koyi darasi daga ainihin wato rayuwarsu wa mau'izatan sannan kuma da wa'azi tunatarwa amma ga kowa da kowa Allah ya ce lil muttaqina ga masu tsoron Allah Allah ka sa muna cikin masu jin tsoronka to daga nan sai Allah ya bada wani shahararren misali a cikin alkur'ani mai girma sai Allah ya ce mai alarama Allahu nuru samawati wal مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يسي الله نور السماوات والأرض الله Shi ne hasken samai da ƙasai gaba ɗaya in ji Allah me ake nufi da Allah shi ne hasken samai da ƙasai? Allah shi ke shiryar da waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa duk wanda ga ya shiri wane ne shirye da shi Allah ne shirye da shi kuwar kuma mataki mataki yanzu akuya idan ta haihu ɗan akuyan wanda ta haifa da ya ɗan samu ya dogara ya samu miƙewa sai kaga ya kai bakinsa ya kama nonon akuyar ko ya fara sha waye shiryar da shi ya nuna masa ga inda zai kama ya sha me yasa bai kama kahonta ya tsotsa ba sai ya kama nonon ya sha me yasa waye nuna mashi waye koya mashi Allahu nuru samawati wala Allah shine hasken samai sannan shine hasken ƙasa sai Allah ya ce masalu nurihi misalin haskensa ka mishkatin kamar mishkat abinda ake cewa mishkat wato irin gine-gine da ake yi na masallaci na da wanda ake gini na ƙasa a jikin bangon masallacin sai a yi wani ɗan loto kamar windo kamar za a yi taga amma ba za a huda shi fita ta baya ba sai zama gaya da shef na taga da ɗan zurfi haka amma ta can baya bai gama hudawa ba amfaninsa shine a nan ake aje fitila ina fata an gane shi wannan shi ake cewa mishkat idan an huda shi ya huda ta baya yadda iska za ta iya shigowa wato ya zama nafiza huda wadda aka yi daga na aka samu kalmar nafiza ya zama wundo ya zama taga kenan amma idan ba a bula ba an yi lokon kawai a jikin bango sai aka bar shi yadda za a aje fitila a wurin bai huda ba balle iska ta zo ta hura fitila to wannan shi ake cewa mishkat Allah ya ce to kamar wannan mishkat din ne fi hamis ba a cikin ta akwai fitila kun ga haske duk lokacin da aka tattara shi wuri daya hasken ya fi ƙarfi fiye da idan an bashi a cikin fili yadda haskensa zai watsu wannan malaman physics sun tabbatar da wannan ina fata an gane wannan musamman waɗanda suka karanta abin da ya shafi light abin da ya shafi reflection and refraction duk lokacin da haske aka tattara shi a wuri ɗaya to hasken ya fi ƙarfi kwarai da gaske shi yasa duk sanda ake bukata haske ya yi tsanani ko irin security light wannan sai an sa koba wacce za ta tattara hasken wuri guda ɗaya domin ya ƙara ƙarfi in an bar shi a buɗe duk ƙarfin hasken ba za a ga ƙarfinsa ba to sa fitilar da aka yi a cikin mishkat ya zama na ta tattara hasken a wuri ɗaya ya ƙara wa hasken ƙarfi shine masalu nurihi ka mishkatin fi ha misbah al misbahu fi zujaja ita kuma fitilar an sa kwalba an lullube ta idan aka kunna a ci balbal za ku ga haskenta bai kai hasken fitilar kwai ba saboda fitilar kwai hasken yana cikin kwalba sa hasken da aka yi cikin kwalba zai ƙara wa hasken ƙarfi ba sani ba ko an gane wannan shine almisbahu fi zujaja az-zujajatu annaha kaukabun durriyin ita kuma wato kwalbar tana nan garau garau yayin da wannan hasken ya haska a cikinta za ka ɗauka cewa tauraruwa ce cikin taurari na sararin samaniya masu tsananin wato ainihin ƙarfi waɗanda haskensu yake da haske mai tsanani wato dukkanin ubangiji yana so ya kwatanta maka haskensa ne shi yasa ake bin matakai matakai sources da ake iya samun haske mafi karfi wato a nan ma rayuwar duniya yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna a al'adar larabawa fitila wadda ya zama man da aka zuba wa fitilar mai ne na zaitun fitilar ta fi haske fiye da fitilar da aka sanya wa kananzir fitilar da aka sanya wa mai na mai na zaitun bishiyar zaitun din ita ce shajaratin mubaraka ita ce bishiya mai albarka da aka ambata a nan jiki. wannan ne dalilin da yasa da Allah ya kira bishiyar zaitun da shajaratin mubaraka ya rantse da ita a wani wuri yace watini wa zaitun wannan yasa bishiyar zaitun tana daga cikin bishiyoyi masu albarka malamai suka ce ita kadai ce bishiyar da babu abin da ake jefarwa a jikinta da ganyenta da itacenta da jijiyarta da 'ya'yanta da man da ake matsowa daga jikinta da sassaƙenta da ɓawanta da kaucinta duk wani abu da ke da alaƙa da bishiyar zaitun akwai amfani da yake da shi saboda Allah ya kira ta da me shajaratin mubarakatin zaituna bishiyar zaitun ɗin ma la sharqiyatin wala garbiya wacce aka shuka ta akan tudu yadda tana samun rana 12 hours wato ba idan rana ta fito akwai abin da ke iya kare ta ba za ta samu hasken rana ba sai san da rana ke gabar ko ba za ta samu hasken rana ba sai san da rana ke yamma a wacce take kan tudu take fili inda babu abin da ke tare ta rana in ta fito tana haska ta har zuwa lokacin da rana za ta faɗi irin wannan bishiya ta zaitun wacce rana ke haska ta awa goma sha biyu manta ya fi kyau fiye da kowane mai na bishiyar zaitun ina fata an fahimci wannan shi yasa aka ce la sharqiyatin wala garbiya Allah ya ce ya kadu zai ha yudai'u man nata kadai saboda tsabar garau garau da yi yakan yi kaman zai haskaka shi kansa walau lam tamsa sunar koda wato wuta bata shafe shi ba wato shi karan kan man nata abun kallo ne balle idan an zuba shi a irin wannan fitila an kunna ta an sa ta a kwalba kuma an sanya ta a mishkat inda za a tattara haskenta wuri guda daya a nan gurin Allah yana kwatanta mana wato zuciyar mai imani ne kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake faɗa yayin da hasken imani da allah ya shiga cikin zuciyar bawa sai kaga allah yana ɗora shi muwafaka a kan aikata daidai kamin ma ya samu ilimi kan abin da yake aikatawa idan abu ba mai kyau bane kawai sai ya ji ya tsani abin wata ran yana jin wa'azi sai ya ji an ja aya ko an ja hadisi an ce abin ba kyau sai ya ji shi an same shi akan hanya ne dama ya tsani abin baya so idan ka ga yana sha'awar abu yana son aikata abu wata ran yana sauraron wa'azi sai ya ji an ja aya ko hadisi da ya ce abun mai kyau ne sai ya ji shi akan hanya aka same shi an ƙara ƙarfafa masa gwiwa abdullahi dan abba zai ce wannan shi shine ma'anar ya kadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar haske ne da Allah yake haskawa a cikin zukatan masu imani akwai wani abu da ya taɓa faruwa a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin sayyidina Umar yana khalifa sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yana khalifa sayyidina aliyu radiyallahu anhu sai mafarki mafarkin da sayyidina aliyu yayi sai yayi mafarkin wato gashi nan yazo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi sallah kuma annabi shine liman a masallacin saboda haka ya jona sahu aka yi sallah a mafarkin ya kiyaye surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a mafarkin bayan an gama sallah sai suka fito waje suka tsaya suna taɗi da sauran sahabbai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wata tsohuwa ta zo da tire a hannunta tiren dibino ne a ciki da ta zo sai ta kawo manzan Allah ta ce hazihi hadiyatul laka ya rasulullah wannan kyauta ce da kawo maka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da ya karbi wannan dabino sai ya dauki kwara daya sai ya mika wa sayyidina aliyu sayyidina aliyu ya sa dabino a baki ya tattauna sai ji tun da yake bai taba jin dabino mai zaƙin wannan dabinon ba sai ya ce ma ahalaha ya rasulallah wani irin dabino ne mai zaƙi haka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zidni ya manzan Allah ka ƙara mu kamin da ya ƙara masa sai ya farka daga barci dama me yake yi mafarki yake yi yana farkawa sai ji an kira sallar asuba sai ya sauri sai ya alwala sai ya tafi masallaci yana zuwa sai samu sayyidina Umar radiyallahu anhu shi yake limanci domin a zamanin na Umar ne yi wannan mafarki annabi kun ga ya daɗe da barin duniya a wannan lokaci abin da ya fara bashi mamaki surorin da ya ji annabi ya karanta a sallar da ya bi annabi a mafarki sai ya ji na Umar wa'annan surorin su ya karanta a cikin sallar shi bayan an gama sallah sai suka fito waje suka tsaya suna tsaye sai hadiyatul laka ya amiral mu'mini wannan kyauta ce na kawo maka ya amiral mu'mini sai na Umar yana karban tire sai na da yana ganin ikon Allah kawai sai sai na umar ya ɗauko dabino guda ɗaya sai mika wa sayyidina ali da aka mika masa sai ya sa baki da ya tauna kuma sai ji bai taba jin dabino mai zaƙinsa sa ba sai kalli sai na umar ya ce ma halaha ya al mu'minin wani irin dibino ne mai zaƙi haka ya kai al-mumini mu'minin ce zidni ka kara mu buɗe bakin sai na umar sai ya ce masa lau zadaka rasulullahi la zidtuka ya ali sai ce da annabi ya ƙara maka ni ma da na ƙara maka tunda bai ƙara maka ba ka yi haka sai na umar ya shiru sai na aliyu ya shiru ya kalli sai na umar ya ce a talatal gaiba ya amiral mominin ka ka ka tsinkayi ilimin gaibi ne ya kai amiral mominin sai na umar ya kalle shi ya ce la matsala'atu alal gaib ya ce ba haka ba ne ban kai ba wane ne ban kai ya san ilimin gaibi ba sai ya ce walakin nal mu'min Iza akhlasa qalbahu lillah asbaha yara bi nurillah yace sai dai mumini idan ya tsarkake zuciyarsa ga Allah sai ya wayi gari yana gani da hasken Allah sai ya yi kintace sai kaga kintacen ya tabbata mun ga bayin Allah da dama Allah ya nuna musu irin wannan daga cikin irinsu akwai Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ka gafarta masa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yace ayi zabe a dangwala ƙuri'a wanda ba musulmi ba ya ci zaɓe a Najeriya ina roƙo da rayuwa ta kar Allah ya gwada wannan Allah ya gwada wannan da rayuwarsa Allah bai gwada rayuwarsa ba amma bayan rayuwarsa ba mun gani ko ba mu gani ba mun gani kaga wannan shi ake cewa firasa da aka ce ittaqu firasatal mu'min wato yace walakinnal mu'min idza akhlasa qalbahu lillah asbaha yara bi nurillah sai yake shehu malami kishki da ya kawo wannan kisa sai yake karanta hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yara bi nurillah ku ji tsoron hasashen mai imani saboda mai imani yana gani ne da hasken Allah Allah ka gafarta mana kisa sayyidina Umar radiyallahu anhu da Sariya ya tura tawaga karkashin wani komanda da ake cewa Sariya suka tafi yaki sun je suna yaki sai kafirai suka rutsa da su a jikin wani dutse ana ta yi wa musulmai illa ana kashe su sai sai na umar a mafarki sai Allah ya nuna mashi sai aka nuna masa da a ce za su hau kan dutse to da za su samu nasara sai na umar da ya zo masallaci yana kuduba sai aka ji yana magana da karfi yana ya sariyatal jabal ya sariya aljabal ya sariya aljabal ya kai sariya ku hau dutse haka mutane suka je na yi a cikin masallaci wannan abu sai ta da musu hankali suna mamaki bayan ya gama sai suka ce masa ya kai wannan magana ba mu da kanta ba sai ce kun ji mafarkin da na yi shi ya sa na faɗa da ƙarfi ko Allah zai isar musu kusa abin da yake faruwa bayan su sariya sun dawo daga yaƙi sai suke cewa ya amiral muminin mun ga abin mamaki an rutsa da mu a jikin wani dutse mu rasa yadda zamu sai kashe mu ake sai muka ji wata murya na cewa ya kai sariya ku hau dutse ya kai sariya ku hau dutse muryar sai ka ce muryar ka amiral muminin nan take muka hau kan dutse muna hawa dutse sai Allah ya babu nasara muka yi galaba akan su gaba daya sai aka tambaye su ranar yaushe ne kuka ji wannan kira sai suka faɗa da aka yi lissafi sai aka ji ranar ta yi daidai da ranar da na Umar ya kwala musu kira akan mimbar ya ba su wannan sanarwa to wannan Abdullahi dan Abbas ya ce wannan yana daga haske daga Allah madaukin sarki yake jefawa a cikin zuciyarwa a cikin zuciyar wato ainihin mutane masu imani kuma wannan yana daga karamomi da Allah maɗaukin sarki ya nuna akan sayyidina Umar radiyallahu anhu karamomi abubuwa ne tabbatattu duk musulmi mai imani ya yarda da akwai karama ku karanta riyadu salihin za ku samu karamomi ga sunan da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna ku karanta wato littafin da shekul islam ya rubuta wanda ya kira shi da alfurqan baina in rahman wa auliya'in shaitan ya kawo karamomi na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karamomi na tabi'ai karamomi na tabi'u tabi'ina saboda haka karama a musulunci gaskiya ne sai dai abinda ahlus suna ba su yarda da shi ka makale da sunan karama kai cuwa-cuwa ka damfari al'umma to nan za su hura maka wasu ba za su barka ba wannan shine ka'ida ta malaman sunna Allah ta'ala ya samu dace sai Allah maɗaukin sarki ce, ya kadu zai ha yudhi'u wa law lam tamsasu nar nurun ala nur Allah yace haske kan haske yahdillahu li nurihi man sha. Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga haskensa Allah ka shiryar da mu zuwa ga haskenka sai Allah maɗaukin sarki ce, wa yadribullahu lin-nasil amsal Allah yana buga waɗannan misalai ne ga mutane wallahu bi kulli shay'in alim Allah masari ne ga dukkan komai Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba alarama fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha na'am يسبح له فيها بالغدو والآصال الله يتفي بيوتنا تكين وصداكنا أزين الله أي أمر الله أن ترفع wayannan ɗakuna Allah ya bada umarni a girmama su wasu ɗakuna ne Allah ya bada umarni a girmama su ne masallatai ɗakunan Allah masallaci wuri ne da Allah ya ce a girmama shi a duk ɗakunan da ke duniya ba ɗakin da Allah ya jingina zuwa ga karan kansa sai me sai masallaci shi kadai ne Allah ya ce wa annal masajida lillah ya ce lalle masallatai nawaye ne na Allah ne Allah ya jingina su zuwa gare shi malamai suka ce masallaci yana da manya-manyan darajoji a musulunci daga cikin daraja da masallaci yake da ita a musulunci masallaci shine ɗaki na farko da aka fara ginawa a duniya Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin Allah ya ce ɗaki na farko da aka fara ajewa akan ƙasa don amfanin mutane shine wannan ɗaki na Ka'aba da ke garin Bakka bakka shine garin makka kenan masallaci shi aka fara ginawa a ina a doron ƙasa abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira daga makka zuwa madina bai ce a gina masa gida ba sai da ya gina masallaci masallaci ɗakin Allah shi ya fara ginawa ya samu fili ya ce wannan filin ya dace na suwaye aka ce na wasu marayu ne annabi ya sa aka kira su ya ce ku sayar mun da wannan filin in gina masallaci suka ce ka ɗauki filin mun baka kyauta ya rasulallah annabi ya ce ba na son kyauta ciniki za a yi aka yi ciniki annabi ya biya aka gina masallacin annabi da kansa yake ɗaukan tubali annabi ya ɗauki kwangiri an cika masa shida ainihin ƙasa ya je ya juye a kan mai albarka ya rinka ɗaukan ƙasa saboda gina masallaci masallaci kasancewa shine ɗaki na farko da aka gina a duniya shine ɗakin da annabi ya fara ginawa bayan ya hijira malamai suka ce shi yasa ya zama shine ofis na farko da ake buɗewa a kowace rana yanzu a nan garin yola da ofishin ciyaman nan jimeta da ofishin ciyaman na local government da masallaci wanne ake fara budewa masallaci ko chief of staff da ofishinka da masallaci wanne ake fara budewa masallaci ko da ofishin his excellency da masallaci wanne ake fara budewa masallaci ta rayuwa akwai wani ƙwararren ma'aikacin gwamnati har ya taɓa samun kyauta saboda ƙwarewa aiki kamin ya je ya buɗe ofis an buɗe masallaci ko ba buɗe ba ta rayuwa akwai wani dan kasuwa da ya san muhimmancin kasuwa kamin ya bude shagonsa a kasuwa an bude masallaci ko ba bude ba to shi yasa masallaci ya zama shine ofis na farko da ake fara budewa a duniya sai bayan an bude shi an fara yin aiki an ɗauki attendance an yi abubuwa kamin a bude kowane ofishi da za a bude a cikin duniya saboda darajar masallaci shi yasa masallaci ya zama shi ne wanda in ka gina automatic Allah zai gina ma gida aljanna Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man bana lillahi masjidan ta gibihi wajha Allah bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci dan neman yardar Allah annabi yace a sanan masa albishirinsa Allah ya gina masa gida a cikin aljanna wannan yana nuna muku daraja da kima ta masallaci kai ba ma ka gina masallaci ba wani sahabi fitila ya kunna ya kawo masallaci annabi yace ya waye haskaka mana masallaci aka ce sahabi wane ne ya rasulullah annabi yi addu'a yace ya Allah ka mai da wannan bawa ya haskaka ɗakinka, ka ya Allah kai kuma ka haskaka kabarin shi an samu tsohuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsohuwa ce kuma baka ba balarabe ya bace amma aikin ta sharan masallaci ba ta barin masallaci da datti ran nan sai tsohuwar ta mutu da tsakar dare sahabbai suka mata wanka aka yi jana'iza aka je aka binne ta da safi annabi da rana bai ga tsohuwa ba ya ce wai ina labarin tsohuwar nan ne ban ganta tana dan gittawa ba aka ce ya lalla ya Allah mata rasuwa je da tsakar dare annabi ya ce da ta rasu sai kuka yi kaka sabai suka ce ya rasu lalla muka mata wanka aka yi mata sallah a cikin daren aka mata likafani aka je aka binne ta annabi ya ce me yasa ba ku ta ni na sallace ta ba suka ce ya rasu ka yi ni kana ta fama da abubuwa dare ya yi ka shiga cikin iyalanka za ka ɗan huta yanzu saboda wannan tsoho mu ta doka. ya rasu lalla. annabi yayi shiru ce saboda wannan tsohuwar ce tsoho da ke share masallaci ba ku san matar da ke share masallaci babban mata ce a wajen Allah ba mai sharan masallaci za ku ce saboda ita ba za ta ni ba annabi ya ce ko an mata sallah a kai ni kabarinta sai na yi kari oba na sake yi mata sallah kuma haka aka sai da aka kai ta aka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarin wannan mata annabi ya tsaya kabarinta ya rinka surfa mata addu'a ya rinka yi mata addu'a ya rinka yi wa mata addu'a sai ga Allah ya turo a sanata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar addu'a da yawa wannan tsohuwa duk kaburburan da ke makabarta Allah ya gafarta musu menene aikin wannan baiwar Allah share masallaci fi buyutin azinallahu an turfa Allah ya ce wayannan ɗakuna cikin ɗakuna wasu ɗakuna da Allah ya bada umarni an turfa a girmama wayannan ɗakuna a ɗaukaka wayannan ɗakuna saboda manyan ɗakuna ne su ne masallatai shi yasa ba a cigiya a masallaci idan mutum ya miƙe a masallaci yana cigiya jama'a hansa ɗina ya faɗi jama'a agogo na ya faɗi annabi ya ce ku ce masa kada Allah ya sa ka gane domin ba a gina masallaci saboda wannan ba shi yasa ba a ciniki a masallaci in mutum ya ɗaga turmin a tamfa yana naira dubu biyu da ɗari uku ku ce masa kada Allah ya ba kasuwancin Kariba ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ba dan wannan aka gina masallaci ba an gina masallaci domin sallah da karatun Qur'ani da ibada saboda haka ya ku ahlus sunna ku rinka tsaftace masallatayyanku masallatan ahli sunna suna da ban sha'awa duk masallaci na ahli sunna in ka shiga da wuya ka ganshi da yana gizo gizo a sama ana tsaftace shi ana gyarawa in kana so ka ga tala je ka masallacin yan bid'a ga kafe da ya haɗe da ƙasa ga wani buzu ya shiga uku ya ga arkane ga wani kurtu rabi ya shi rabi kaki rabi majina ga ga ga ga ga wannan masallacin yan bid'a kenan ba masallacin ahlus sunna ba ahlus sunna ku ci gaba da tsaftace masallatai saboda Allah ya ce fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu Allah ya ce a rinka ambatan sunansa a cikin masallatai ya inji Allah madaukin sarki yusabbihu lahu fiha ana tasbihi ga Allah madaukin sarki a cikin masallatai inji Allah madaukin sarki bil safiya wal asal da maraice shi yasa idan kai sallar asuba a masallaci ba bacci ake so ka bingire ba ana so ka yi zikirori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar waɗanda ake yi bayan sallar ne bayan sallar asuba zikirori ne masu tsada ka rike su gamgam kada ka yi wasa da su idan baka iya su ba ka samu malaman sunna su koya maka yadda ake yin waɗannan zikirori zaka karanta ayatul kursi kafa ɗaya qul huwallahu kafa uku falaki uku nasi uku bayan ka gama wannan sai ka karanta asbahana wa asbahal mulku lillah la ilaha illa huwa ilaihi nushur kai kafa uku sai ya karanta allahumma inni asbahatu inni ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa ushidu jami'a kalkika annaka anta allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka annabi yace in ka karanta wannan zikirin sau daya ɗaya bisa hudu na zunubanka an yafe maka in ka ƙara an ƙara yafe 1 over 4 yanzu ka samu yafiyar rabin zunubai in ka ƙara an ƙara yafe 1 over 4 yanzu ka samu 3 over 4 an gafarta kana yin na hudu an ƙarisa ɗaya 1 over 4 4 over 4 zunubanka gaba ɗaya Allah ya gafarta su a wannan lokaci da sauran askar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma kalak ana so kamar mai tasa uku saboda neman tsaro da security a wajen Allah bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim ka karanta wannan sa uku in kana karanta wannan wallahi mugu ko na mutum ko na shaydan ko na aljani babu yadda ya iya da kai in ka san gidan sarkin aljanu in ka karanta wannan je ka kwana babu abin da zai same ka to amma saboda ba a rike wayannan bane aka rike shiririta bokaye suka yi ta halakar da jama'a suka yi ta koya musu surkulle suka rinka cutarwa kaga mutum da digiri uku amma bokaye ko firamare bai yi ba ya mai da shi sakarai akwai wanda ya je gaban boka boka ya ce masa wai sai ya je ya samo bahagon bera ya kawo wai bera bahago wannan ba lainin wayo ana gafarta mala ya zai in gane bera bahago ya ce ba matsala in baka san yadda za ka samu ba muna da wayanda za su samu kawo dubu ɗari biyu da hamsin kawai a daina masa hankali to shi bai san azkar da annabi ya karantar ba wal asar haka nan da maraice bayan kayi sallar la'asar akwai azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ana ce musu azkarul masa idan baka samu yi bayan sallar azhar ba bayan sallar magariba kana iya yi wa'annan azkar yusabbihu lahu fiha bil gudubi wal asal wai su waye ne za su iya wannan aikin alarama رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يوا وإقام الصلاة وإيتاء zakati yakhafuna yawma na'am yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar masu tsarkake Allah nan Allah ya ce rijalun wasu mazaje ne la tulhihim tijaratun kasuwanci business bai shagaltar da su wala bai'un saye da sayarwa bai shagaltar da su an zikirillahi daga ambaton Allah daga ambaton wa ambatan Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace karka yadda ka bari harshen kai ya bushe baya ambatan Allah ko yaushe harshen kai zama a danyace yake da ambatan Allah yan bid'a kullun suna sukan ahlus sunna wai ba ma san zikiri ba haka bane ba ma su yin zikiri sai ahlus sunna ahlus sunna ne suka karanta azkar da suka zo da dumi-dumin su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka ci tuwo akwai zikiri in ka gama akwai zikiri zaka shiga ban akwai zikiri ka fito akwai zikiri hadari ya taso akwai zikiri iska ta taso akwai zikiri an kece da ruwa akwai zikiri asuba ta yi akwai zikiri zaka yi bacci akwai zikiri zaka sa riga akwai zikiri zaka hau mota akwai zikiri Za ka shiga gida akwai zikiri Za ka fito akwai zikiri zaka yi tafiya zikiri ka dawo zikiri za ka yi bacci zikiri ka farka zikiri bacci mafarki mai daɗi akwai zikiri kai mummunan mafarki akwai zikiri kai ka kashe wuta ma akwai zikiri babu inda ba a zikiri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sabuwar riga ɗinka zai sa sai yayi zikiri alhamdulillahi allazi kasani ma asru bihi aurati wa atajammalu bihi akwai azkar na bayan sallah akwai azkar na safe akwai azkar na yamma akwai azkar waɗanda ake a lokatan ibadu daban-daban ahlus sunna suke kiyaye waɗannan zikirori suna yin su kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi abinda ahli sunna ba su yarda da shi ba shine zikiri irin na bid'a wannan ahli sunna ba su yarda da shi ba ka rinka yi wa Allah kiran hankali akan titi kana tafiya kana rawa kana jijjigawa kana Allahu Allahu Allahu wannan shine ahli sunna muka ce ba daidai bane kuma hankali ma ko ba nasi zai nuna maka wannan ba daidai bane yanzu mu ɗauka sunan babanka mudi sai ga babanka ya fito zai tafi masallaci ran juma'a sai yara suka biyo shi suna ga mudi ga mudi kai mudi kai mudi kai mudi kai mudi da Allah zaka basu zaka ce sun wulakanta maka da tijo ko yanzu idan ka zo zaka yi magana da babanka sai ka matso kusa da shi kamar magana ta ladabi da girmamawa amma sai Allah zaka rinka yi masa kiran ganganci zaka rinka kiransa akan titi kana tsalle kana ihu kai da kaga abun kasan annabi bai yi ba da kaga abun kasan sahabbai ba su yi ba yau da an nuna mana aya da annabi yayi wallahi gobe da mu za a fara yau aka nuna mana hadisi da annabi yayi wallahi gobe da mu za a fara ga shugaba duk sai a tattaro suliman mu ta tafiya muna jijjigawa muna Da mala da muke ne abin da yasa ba mu yi ba saboda babu mai babu nassi qur'ani ba haka yace ayi ba Allah da yace ayi zikiri sai da ya faɗi procedure yadda za ka yi zikirin ya ce wazkur rabbaka fi nafsika tabarru'an wa khifatan nafsika tabarru'an wa khifatan wa dunal jahri min ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين Allah ya ce wazkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin ranka inji Allah idan an ce ka ambata a cikin ranka akwai ihu tsakaninku da Allah in baka gane ba Allah yana so sai ka gane ya yace tabarru'an kai da kankan da kai idan kai da tawali'u da kankan da kai zaka rinka ihu kana tsalle in har yanzu baka gane ba Allah ya ce wa kifata kai a boye aka ce kai wani duk dakikancin ka sai ka gane har yanzu in baka gane ba Allah ya ce to bari amma dalla dalla gwari gwari wa dunar jihar min alqawli ba tare da bayyanawa ba da karfin inji Allah to sai an faɗi ya ka gane an ce wazkur rabbaka fi nafsika in baka gane ba tadarruan in baka gane ba wa kifatan in baka gane ba wa dunar jihar min alqawli bil guduwi wal asar wala takun min al gafilin in kuka ji muna faɗa irin waɗannan kalmomi soyayya da ƙauna ga 'yan uwanmu ne saboda mu gudu tare mu tsira tare yanzu mun fahimci abin mayonci an fi ne domin a ba a halin suna haushi yanzu abin da aka mai da shi kenan da an zo an ga halin suna suna zaune sai a ce to a harraka a tada kura shikenan sai a fara abin nan Allah Allah akabar Allah Allah akabar duk wanda bai son zikiri shaidan a tare da gemun da baya gemun da baya zikiri ya zama gemun masara Allah na'am Allah ka gafarta mana Allah ya ce Rijalu. la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah wa iqamis sala sannan kasuwanci bai hana su tsaye da sallah ku je ku ga yadda yan kasuwan mu ake wasa da sallah saboda business ku je ofisoshin mu ku ga yadda ma'aikatan gwamnati ake wasa da sallah saboda aikin gwamnati wai yana ofis yana ta fama da fayil duk an yi sallah an watsa shi bai ma san an yi ba akwai wani dan boko wai saboda shi kwararren ma'aikacin gwamnati ne wai har diyari yake da shi wai diyarin da yake shigar da sallolin da bai yi ba wai idan yana cikin tsakiyar aiki lokacin sallah yayi bai samu yi ba wai sai dauko diyari sai ya shigar wai sai ce on monday 17 february 2012 i was too busy special assignments and engagement so i missed zuhur prayer sai ya shiga idan wata rana bai samu damar yin la'asar ba sai ya sake dauko diyari sai ce it happened again <laughs> wai sai a weekend ran da bai da aikin yi wai sai ya yi alwala sai ya ɗauko diyarin sai da kafet gindin gadon matarsa sai ya ɗauko medical ɗinsa ɗan tabaransa sai ya saka sai ya daidaita shi sai ya ɗauko sai ya duba sai ya ga bai yi sallar zahar ba ta ranar sha biyu ga watan february ranar monday wai saboda ƙwararren ma'aikaci ne sai ya sa biro sai ya tikin wannan bala'i ne ko ba bala'i ba ne bala'i bala'i ne wannan ku je kasuwa ku ga abun mamaki in kasuwa da dama in dai ana cikin a kasuwa ba ka zuwa sallar jami a ina suke sallah a shago wani yana sallar ma yana ciniki har a taya kaya har a daidaita farashi har a bashi kuɗi ya ɗaga ya saka ya ɗauko canji ya bada duk sallah yake bai gama saboda tsabar rashin hankali ana rama ko kai aka ce karbi wannan sallar za ka karbe ta ya ku bayin Allah matasa a daina wasa da sallar jami'i abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa man arada an yalqallaha ta'ala gadan musliman falyuhafiz ala hadhihi salawati haythu yunada bihinna fa innahunna min sunanil huda fa inna allaha shara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innakum law sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al mutakallif fi baiti لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتكلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيتنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يكف في الصف Abdullahi dan Masaure ce inda kana so ka tashi musulmi gaban Allah ka kiyaye salloli guda biyar a inda aka kira su ina ake kiran sallah dauki sallar ka ta farilla ka kai ta can sallan nafila kuma a je ta nan kusa da gadon matarka ta lada amma ta farilla kai ta ina masallaci yake cewa zamanin annabi in kaga mutum baya zuwa jam'i to sai munafiki shahararre a wajen munafurci alaman munafiki shine rashin zuwa sallar jami yace mukan samu mutum zamanin annabi bai da lahiya amma in za a yi sallah ce ba zai sallah a gida ba bai iya takowa mutum biyu zai sa ɗaya na rike da kafaɗa sai ɗaya rike da kafaɗa sa kafafun na da dogarawa haka za a kawo shi a tsaye da shi a masallaci sai yayi sallah a mai da shi ya za mu zauna lafiyar mu kalau ladan yana hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala kai kuma lokacin kake canja wai tasha a ainihin wato satellite wai yanzu ne zaka tashi daga NBC 2 ka koma NBC 3 sai ka ce dan wuta ana can ana kiran sallah ana rinta sau kai kana gida Allah ka gafarta mana rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah da ba da zaka. Allah ya ce ya kafu na yoman suna tsoron wani yini ta taƙallabu fihil ƙulubu al'abusa wanda wannan yini saboda bala'in da ke cikinsa wato zukata suna jujjuyawa wato zuciya hankalinta ya tashi ta rikice tana rawa tana kaɗawa kamar za ta yi tsallo ta fito ta baki gannai ido ya buɗe bai iya kyaftawa saboda tsoro da firgici a wannan ranar in ji Allah maɗaukin sarki يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب Allah ya ce liyaziyahum Allahu ahsana ma amilu domin Allah ya sakan ka musu da mafi kyan abin da suka aikata wa yazidahum min fadli kuma ya kara musu daga falalarsa Allah ka kara mana Allah ya ce wallahu yarzuqu man yasha Allah yana azurta wanda ya ga dama bi gairi hisabin ba tare da kirgawa ba Allah ka bamu ba tare da kirgawa ba jama'a ku ce Allahu akbar jiya an ba mu rahoton tallafi da aka samu daga kwamitin marayu shugaba ya gabatar mana da wani bawan Allah da ya bada gudunmuwar buhun shinkafa 100 buhun siga ɗari katon na inda mai ɗari wani ɗan kasuwa da ya buga da kalkuleto ya ce kayan sun kai wajen naira miliyan biyu an amai da su kuɗin najeriya allah ya saka masa da alkhairi sannan a jiya chief of staff bayan gudunmuwar da ya bayar jiya ya ba mu turmin atamfa ɗari fi sabilillah allah ya saka masa da alkhairi ƙari akan gudunmuwar da ya bayar a baya akwai dr halilu hamma chairman na ube shi ma ajiyan bayan an tashi yace shugaba yace eh, ya ce na fahimci aikin nan da gaske ake yi ba da wasa ake yi ba bayan dubu ɗari uku da na bayar a baya na sake karuwa ni ma na ba da sadaka tura min atamfa hamsin a ƙara wa marayu Allah ya saka masa da alkhairi kwamitin sabin musulunta su ma sun faɗa mana tallafin da dokta ya yi musu su malam abubakar kwamitin lura da gidan fursuna kwamitin masu karantar da fursunoni wato a gidajen yari wato gidajen yari na suna da muhimmanci a ba su tunani a ba su tallafi a cikin wannan satin da ya wuce akwai dr mahadi shehu wani dan uwa dan kasuwa a garin kaduna ya yi irin wannan aiki ya je gidan kurkuku a nan kaduna sai da ya cire mutane hamsin a gidan yarin to ba cire mutane hamsin ne zai baka mamaki ba za ka gane ashe abubuwa da yawa ne suka taru a mu allah yake ta jarraba mu da bala'i ba mu sani ba a cikin mutanen da ya cire akwai mutumin da laifin da ya kai shi gidan kurkuku shine ya saci akuya ya saci me akuya da aka kai shi gaban alkali alkali sai ya zartar masa da daurin shekara uku daurin shekara uku saboda ya saci akuya sannan zai biya tara ta naira dubu biyar bayan daurin shekara uku sannan zai biya kudin akuyar da ya sata din naira dubu goma sha uku kaga naira dubu goma sha takwas kenan ko da daurin shekara uku aka kai shi kurkuku ya yi shekara uku ya gama ɗaurin nasa na shekara uku to wannan dubu sha takwas ba inda zai samu ta a duniya ba kuma wanda zai taimake shi ba wanda ya san halin da yake ciki a kan wannan naira dubu goma sha takwas dubu sha uku ta akuya da dubu biyar ta tara sai da ya ƙara shekara goma sha uku a gidan kurkuku ya ƙara shekara goma sha uku a gidan kurkuku sai wannan satin yana cikin mutane hamsin ɗin da aka je aka biya masa tare dubu goma sha takwas aka ciro shi ya ƙara shekara goma sha uku wannan zalunci ne ko ba zalunci ba ya irin wannan yana faruwa a cikin garin kaduna za ku ce allah ba zai turo bala'i a kaduna ba ya irin wannan yana faruwa a cikin garuruwanmu za mu ce allah ba zai turo bala'i a garuruwanmu ba ɗazu muna magana da shi a waya sai ke cewa malam ka abin da zai baka mamaki mutane guda hamsin ɗin nan da na ciro babu wanda a cikinsu bai gama zaman kurkukunsa ba mafi karanci shine bayan ya gama zaman kurkukun ya ƙara shekara biyu ta banza saboda tare dubu biyar shine mafi karanci a ciki amma saura duka bayan sun gama zaman kurkukunsu kuma sun ƙara shekara uku zuwa sama a saboda tare da bata wuce dubu uku dubu biyar dubu goma ba irin waɗannan mutanen ne aka je aka biya wa dubu wato mutum hamsin aka samu ciro su ba na sa akwai yan uwa da suka yi ta yin wannan a nan cikin wato jihar adamawa mun yi ta yi musu addu'o'i a wajen tafsiri do Allah kada ku bari bana ma albarkar wannan watan ku sake aikata haka Karu wata shayar da kare ruwa Allah ya bata aljanna me kake tsammani ka cire musulmi daga halin kakanika irin wannan ba bisa haƙi ba ka yaye masa wannan bakin ciki banda Allah wa ya san aljanna da Allah zai baka saboda haka ya ku bayin Allah ku bincika a gidajen kurkukokin nan da ake da su irin wa'annan irin wa'annan da makamantansu ku taimaka ku ciro su da dukiyarku ku kuma ran da za ku shiga kakanika yi gaban Allah ranar tashin alkiyama ku kuma Allah da kansa zai fanshe ku ya kai ku aljanna sannan wani abu da ya ƙara bani sha'awa akwai ɗalibai 'yan makaranta abin nan 'yan school of science na wato fc yola ɗalibai ne mun sai da ɗalibi yake fama kokowa da garin kwaki wata ran ya kada garin kwaki wata ran garin kwaki ya kada shi amma duk da haka ɗaliban nan sai da suka haɗu suka yi karo karo mai naira goma mai naira ashirin suka haɗo gudun wasu wa asusun marayu ta naira dubu uku da ɗari da arba'in da biyar wayannan ɗalibai Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa idan an zo jarabawa gaba ɗaya Allah ya baku muwafaka distinction distinction distinction distinction wannan shi ne abin da muke roƙa muku bayan aljanna a ranar tashin alƙiyama akwai Alhaji Muhammadu shuwa ina jin security advisor ne ko na'am mai masaukin alarama yanzu nan da alarama zai zo tafsiri ya ba da gudunmuwarsa ta naira dubu ishirin wa wannan kwamiti na marayu ya ce shi ma ga gudunmuwarsa domin wato a tallafa wa kwamitin marayu muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya ainihin wato saka masa da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi